هذا مغتسل بارد وشراب sai muka ce da shi ka daki ƙasa da ƙafarka sai ya daki ƙasa da ƙafarsa sai wani ruwa ya ɓuɓɓugo masa yana sha yana wanka da shi sai abin da yake tare da shi na cuta da rashin lafiya ya tafi